ashirin da biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin karatun wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'is na shehin malami sheikh nasiruddin albani allah ya masa rahama wadda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na ihya sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano idan ba manta ba a satin da ya gabata mun tsaya ne akan magana ta shida ma ya harumu ala aqaribil mayyiti abin da yake haramun ne ga makusanta mamaci su aikata mala yace laqad harrama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Wala ولا يزال nasi yartakibuna ha إذا mata lahum mayyitun hakika manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya haramta wasu al'amura kuma mutane ba su gushe ba har yau dinnan suna aikata waɗannan al'amura da annabi ya haramta yayin da mamacinsu ya mutu fa yajibu ma'arifatu halittina biha sai zama wajibi ne mu san waɗannan abubuwa da aka haramta don mu guje su wala budda min bayaniha dole ne mu yi bayanin su dalla dalla abu na farko a cikin waɗannan abuwa da suke haramun ne idan an yi mutuwa a yi su akwai anniyahatu anniyahatu wato shine kamar ka ce kukan kera kuka da ake yi wayo Allah na shiga uku wane ya mutu na mutu na lalace yau ina zan sa kai na? wannan kuka haramun ne wa fiha hadisu kasira akwai hadisun kasira hadisai masu tarin yawa ɗaya daga cikin hadisan faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama arba'un fi ummati min amril jahiliya abubuwa guda hudu daga cikin al'amuran da al'ummata suke aikatawa yana daga cikin al'amura na jahiliya jahiliya shine a lokacin da babu musulunci kenan ba aiki da shari'a maguzanci yin aikata waɗannan aikata waɗannan abubuwa maguzanci ne malam annabi yake cewa la yatrukuna hunna mutane kuma ɗabi'a su ba su daina waɗannan abubuwa alfakhru fil ahsabi alfahari da matsayi ni ne dan wani mu mu ne asali kaza har mu za a ce wa kaza to a je a bincike garin nan mu muke da asali mu ne tushen garin nan ba wanda ya kai mu matsayi ba wanda ya kai mu dangantaka alfahari da irin wannan matsayi wannan min amril jahiliya yana daga cin al'amura na maguzanci jahiliya ne shari'ar musulunci ta haramta ba a yadda da shi ba wattanu fil ansabi suka a dangantaka a rinka sukan mutum saboda dangantakansa kai gafara da Allah dan gidan mahauta gafara da Allah kai da asalin iyayenka masassaka ne kai da Allah gafara kai da asalin iyayenka direbobi ne irin waɗannan maganganu marasa kyau wanda jahiliya zamanin jahiliya suke wannan ko kuma mutum a soke shi saboda danginsa a cikin danginsa zuri'arsa akwai wani wanda yake yana da wata ɗabi'a mara kyau ko na makamancin wannan hadi al'umur kulluha wani al'amura ga baki ɗayan su abubuwa ne wanda suke basu dace musulmi na kwarai ya rinka yin wannan ba wal istisqa'u bin nujum da neman ruwa da taurari waya ce ana neman Allah ya bada ruwan sama amma sai tauraro kaza sai ta hanyar tauraro kaza ko kuma idan an samu ruwan a ce ai an samu ruwa ne saboda dalilin tauraro kaza a nemi ruwan dan albarkacin tauraro kaza kamar masu roƙon ruwa da taurari kenan kun san roƙon ruwa Allah ne ke bada ruwa a nan yanzu a gane kurakuran da mutanen nan da ake yi a gargajiya an zo roƙon ruwa wai wani wai halilu ko waye halilin nan ba mu gane shi ba mai rigar ruwa halilu mai wandan ruwa halilu mai hular ruwa halilu mai takalmin ruwa halilu ba mu ruwa halilu to kaga wannan halilun ba a san wani halilu bane ba da an roki Allah ka dai kurum Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma anzil alayna al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitin shine abinda manzon Allah ya saukar ya karantar da mu sunna wajen roƙon ruwa kenan wannan da kukan kera wannan mugun kuka da ake ɗaukaka sauti wai dan wani ya mutu manzo Allah ya ce wa qala an-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha duk mace mai kukan kera idan bata tuba kafin ta mutu ba tuqamu alaiha tuqamu qiyamati wa alaiha sirbalun min qatran wa dir'un min jarab za a tashi ta ran tashi al tana da ainihin wato sirbalun min qatran wando na farar wuta da kuma dir'un min jarab da ainihin wato riga ta jarab jarab nan wani sinadari ne da ake ashana da shi wasu suna cewa kamar kwalta ta yadda in ya kwalta ta shiga wuta kaga dada habaka take to kaga kaga wannan hadari ne da yake nuna cewa duk wanda yake irin wannan kukan kenan ko mace ko namiji to wannan bala'in zai same shi to me yasa aka ce anna'iha a hadisin aka yi amfani da kalmar anna'iha mai yin kukan kera mace saboda al'adar yawan wannan koke-koken mata ke yi mata mafi rinjaye sun fi aikata wannan ba a ce maza ba sa yi ba suna yi maza su ma amma mata nasu ya fi yawa shi sa aka aka yi amfani da kalmar an'na'i haɗin wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi wal baihaqi min hadisi abi malik al-ash'ari riwayar abu malik al-ash'ari Allah ya kara musu yarda da rahama kenan yanzu anan mun fahimci cewa wannan hadisin ya hana wannan efe-efe kukan nan da ake dan wani ya mutu ana daga sauti ana kwakwazo ana kururuwa wayyo Allah mun shiga uku ana doke-doke ana make-make wannan bai dace da musulmi na kwarai ba abu na biyu mazala ce isnatani fin nasi huma bihim kufr at-ta'anu fin nasabi wan niyahatu 'ala al-mayyit hadisin yana da kama da wancan abubuwa guda biyu a cikin wannan al'umma da suke aikatawa kuma bihim kufur butulci ne al-kufur huna kufurun duna kufur butulci ne wa ubangiji tabaraka wa ta'ala ba a so suka akan ainihin wato dangantakar mutum da kuma kukan kera rawahu muslim wal bayhaqi wa ghayruhuma min hadith abi huraira da imamu muslim da ainihin wato a Imam al suka ruwaito da wasunsu daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama riwayar Abu Huraira abu na uku lamma mata Ibrahim ibn Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yayin da Ibrahim al-Mu'azzam dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan gidan Mariyatul Qibtiyya Allah ya masa rasuwa saha Usama ibn Zaid فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا مني dan gidan manzon Allah ne ya rasu Ibrahim al dan gidan ainihin wato abunan ɗinsa sadakarsa Mariyatul Qibtiyya da ya rasu sai wani ya kuka irin wannan kukan da aka hana ihu da ƙara shine sa'a shine Usama ibnu Zaid alhibbu ibn alhib kenan masoyin annabi dan gidan masoyin annabi amma duk da haka manzo Allah ya ce laisa hada minni wannan baya tare da ni duk wanda zai mu kuka saboda mutuwar yaron nan to baya tare da ni walaisa li sa'ihin haqqun duk mai kukan kera mai ihu dan an yi mutuwa ba shi da haƙƙi ba shi da rabo ba shi da nasibi abu ne bayi da kyau alkalbu yahzanu wal ainu tadma'u manzo Allah yace zuciya za ta yi bakin ciki ido zai zubar da hawaye wala yughdabu rabbu amma fa kada a yadda a fusatar da ubangiji lallai idan an yi mutuwa ba laifi rai ya ɓaci ba laifi ido ya zubar da hawaye amma fa kada mutum ya dai sakilin zamun bakinsa ya je ya faɗi maganar da za ta fusatar da ubangiji abinda nake so yan uwa su lura da shi a wannan hadisan, ka duba sallallahu alaihi wa sallama duba matsayin usama ibn zaid a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma duba matsayin dan annabi kaga dai duk wani da da zai gadara da uba ai biyo bayan shi ta ma ka duba ɗani na manzan Allah ɗan cikin shi ya rasu wani ya zo ya yi kuka annabi ya ce baya tare da ni kuma ya tsawatar wannan yake nuna cewa a gidanka idan aka yi mutuwa sai wasu suka zo suna maka kuka ko maza ko mata a matsayin ka na mai gida to ka hana dan za mu zo kan hadisin da ke magana akan illar mutumin da ya kuskure ya bari aka yi masa kuka ko a gidansa ana kukan mutuwa baya hanawa ga hadisi karara manzan Allah an yi kukan mutuwa a gidansa ya ce a daina ya tsawatar dama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya barin munkari duk barna annabi idan ya ganta ana aikatawa to yana hanawa so kukan mutuwa wayyo Allah na shiga uku ihu ihu in an yi mutuwa wannan munkari ne so barinsa a gida kamar fada ne da sunnar annabi sallallahu alaihi sallama sannan barinsa a gida gayyato tsarin jahiliya ne a gidanka kuma bai kamata ka bar jahiliya ta rinka gudana a gidanka ba a matsayinka na musulmi wanda kake son Allah kake son a tashe ka a karkashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Sana'a annabi yayi mana wani tasliya wani rarashi yace ba laifi in an yi mutuwa zuciya kam za ta yi bakin ciki ta yi rai ba a iya hanawa ba a maka mutuwa a ce ranka ba zai bace ba ba zai yi ba yi shari'a ta baka dama ka nuna bacin ranka kuma ba laifi kuka na zubar da hawaye ka ta zubar da hawaye wannan ba laifi amma ihu da daga sauti a'a shari'a ba ta baka dama ba rawahu ibn hibban wal hakim an abi hurairah bi sanadin hasani ابن حبان da imam الحاكم hakim suka ونن wannan riwaya daga abi huraira da isnadi ingantacce tabbatacce laysa li wa lafz ibn hibban laysa لفظ sarikhin hadd lafzin lafazin ibn hibban laysa mai kukan kera mai ihu bai da rabo a kiyama Allah kiyaye shine fassarar laysa li sarikhin haqqun a waccan riwaya abinda za ka zo ka yi a ce baka da rabo kaga wannan ba daidai ba ne so ya kamata yan uwa mu kiyaye duk abin da zai same mu na bakin ciki na mutuwa to mu rinka tunawa da saƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mana akan harkar mutuwa din nan kuma idan an ga wani yana yi a nuna masa sunna a ce masa annabi ya hana annabi ya hana sannan kuma ba gata ne wa mamaci ba balma azaba ake kara wa mamaci duk wanda dan uwansa ya mutu yake ta kwalla masa ihu da sowa to ya tabbatar yana da kara masa azaba kamar yadda zamu zo mu karanta nan gaba an ummi atiyya ta qalat أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح أم أطية رضي cewa, عنها تكيتوا من ذا الله يا كرقي القور مبايعة mu mata. a wannan lokaci cewa cikin sharaɗin da ya kafa mana za mu bi shi za mu yi masa da'a kada mu yi kukan kera saboda ya san ɗabi'ar mata in an yi mutuwa suna kwallasowa annabi ya ce kar yi. ya ce fama waffat min namra'atun ta'ani min almubaya'ati illa khamsun duk cikin matan da muka yi wa manzan Allah mubaya'a a wannan lokacin ba wadda ta cika wannan alkawari na wannan mubaya'a sai mata guda guda biyar na ɗaya ummu sulaim wadda muka karanta kisan ta satin da ya gabata rumaisa matar abu ayyub al-ansari ta biyu ita ce ummul ala ta uku wabnatu abi sabra imra'atu mu'adin matar mu'az bin jabal aw ibnatu abi sabra a wata riwayar aka ce imra'atu abi sabra ko kuma ibnatu abi sabra afwan imra'atu ma'az kai ibnatu abi sabra ta hudu imra'atu mu'azin sai kuma ta biyar wadda ba a ambace ta anan ba ita cewa ita ce sahibatul qissa din ummu atiya din da ta ruwaito ita ce ta biyar tawadu'u nata da kuma rashin son bayyana kai da kuma tazkiyatun nafsi shi yasa bata ambaci kanta ba amma ita ce ta biyar din wannan hadisi al Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi wal lafzu lahu wal bayhaqi wa ghairi nan gurin um, an ce ibnatu abi sabra sai kuma aka ce imra'atu ma'az mana imra'atu abi sabra ta hudu ta uku imra'atu mu'adh din kuma ita ce ta hudu a lissafin kenan sai zama ummu atiya ita ce ta nawa ta biyar zala yayi wa mata mu baya kuma ya musu alkawari ya kuma shimfiɗa musu ka'idodi da dokoki da za su bi menene mubaya shine cappa ana yin mubaya amma ne annabi zai miƙe hannunsa haka sai maza su zo suna ɗorawa hannunsu kenan sun yadda sun amince da su da shi har abada duk abin da ya umarce su za su bi tunda da mun bari umarce su da sabo ba Da tabaraka wata ala kuma babu gudu babu ja da baya sun yi imani sun mi kauya to haka ake layi ana zuwa ana wannan mubaya'a bai'atul aqaba bai'atul aqaba bai'atul ridwan an gane ko al aqaba al ula al aqaba duk bai suka yi manzo Allah baya. ma'ana muna tare da kai dari bisa dari. to mata ma kuma suna yi to tunda manzo Allah baya taba mata sallallahu alaihi wa sallama baya taba mata to ya ake su hannu yake daga musu haka sun amince da dokoki sun yadda shikenan nana Aisha take cewa ma masat yadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yadu mar'atin qattu hannun manzan Allah bai taba taba hannun wata mace a duniya ba kwata kwata matar da ba ta shi ba injina na Aisha wannan yana nuna mana kaka tsantsan da ya kamata mutum ya yi duk matar da ba taka ba ba ko muharramar ka ba to kai nesa da taba hannunta ko da ku ta miƙo maka wani abu ne ka karba kada ka taba hannunta saboda alyadu tazni wa zina halbatshu wal ainu tazni wa zina hannazru manzo Allah sai ya ce hannu yana zina Zina hannu shine taba mace wani zai iya cewa bai je kwanta da mace alaka da ita ba kaza kaza amma kuma yana shafa mata duk wanda ya dauki hannu ya taba macen da ba tashi ba to kamar yayi zina ne sannan ido ma yana zina annabi ya ce zinar ido shine tsunawa mace ido ka kalle ta kallo na sha'awa yasa aka ce da ka ga mace ba za a ce ba za a ganta kwata kwata dole ka ganta wata ran kana ganin ta sai ka kau da kai amma ka kalle ta kallo na sha'awa ka sake juyawa ka ga wata Allahumma inna hadha munkarun fala arda hannu yana zina ido yana zina kafa ma tana zina ita ta tattaka ta ce mazala ce wal farji yusaddiqu dhalika aw yukaththibuhu farji shike gaskata ka ko ya karyata shi to kaga wannan yana nuna mana ashe musulmi ya kamata mu yi taka tsantsan ka duba irin yadda al'amuran suka lalace mana motoci na haya da ake ɗaukan mutane inda a ce ana bin shari'a ya kamata a raba motocin maza daban na mata daban saboda tsare alfarmar addinin da tsare alfarmar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsare alfarmar matanmu ba wanda zai ji daɗi ya gama tasa ta shiga motar haya tana zaune ta hada jikinta da wani namiji ba zai ji daɗi ba ba wanda zai ji daɗi yarsa budurwa ta zo ta shiga mota ta haɗu da maza a zo a sa ta a tsakiyar maza gaskiya ba a mutunta mace ba kuma ba daidai bane wannan kuskure ne duk waɗanda Allah ya hore musu ke da daman kafa doka ko shimfida ka'ida yana da kyau a taimaki mata a tsare darajar mata da kimar mata a ware musu ababen hawan su nasu daban amma abin tausayi wallahi za ka ga mace ta hau mota tafiya mai nisa tafiyar da sai an yi awa bakwai takwas tara goma ba. daga ita sai ita a sa ta a tsakiyar maza a mota bacci ya kama ta ta kwanta kan namiji ni na ga wannan da ido na mace ce matar wani ko yar wani ta shiga motar haya ta ce tafiya so bacci ya kama ta a matsayinta na yar adam kuma namiji ne a gefenta kudin sai ta jibge masa haka shi kuma kawai ya shiru abinsa ya yi shiru to kaga wannan ko ba komai dai an lalata masa tunaninsa ko addininsa kuma dole dai shedan ya zo ya shiga ko kuma namijin ya zo bacci ya kama shi rinka kwanciya akan mace ni kuma shi ma na gani da idona yawwa na gani da idona mace ana doguwar tafiya namiji ne a gefenta ita ta kame haka tana jin kunya amma shi namiji shi kuma gengedi yake a mota ga sai kwanta mata sai ta turo shi haka Da dan mangare shi dan ya gane amma ina da yake diga ne baya fahimta Allah fa kawai haka zai ci gaba da yi Allah kiyaye so muna kira ga hukumomi da gwamnatoci da masu kuɗi masu hali waɗanda Allah ya hore musu abin hannu a ƙasashensu a jihohinsu a yi ƙoƙari a ware wa mata ababen hawansu don a tsare su da kimarsu da kuma addinin kuma a taimaka wajen rage yawan faruwar zina da taimakawa shaidan wajen tallata hajarsa ta kulla alaka ta banza a tsakanin maza da mata Allah ya faɗa cikin shari'in da aka yi wa mubaya'a wa manzon Allah na mata ya yi wa nabi idan ja'akal mu'minatu yubayi'naka ala Allah yushrikna billahi shay'an ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم wannan ayar ta cikin almumtahina ita ce ayar da ta bayani a kan sharaɗin yin mubaya'a da mata da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a zamanin shi idan ja'aka almu'minatu yubayyinaka na farko ala Allah ya shirka na billahi shay'an za a bi manzan Allah ya masa mubaya ba shirka manzan Allah babu shi babu shirka kuma bai yadda da ba shirka ba sannan duk mabiyin manzan Allah zai bi shi ne mai mubaya cewa ba zai shirka ba ba bauta kabari ba kiran gunki ba kiran wani Allah in za a faɗi babu zuwa a nemi taimakon wani ana roƙon haihuwa gurin wani ana roƙon arziki gurin wani za a yi tafiya wai sai an sa malami ya duba hanya tukunna ya duba da sa'a ko ba sa'a hadi kullu shirkiyat ya wasu abubuwa ne wani na gaibu ne ba wanda ya sani sai Allah amma an dauka an bawa dan adam rububiyya da uluhiyya Allah ya shirkina billahi shay'an wannan maza da mata duka wala yasrikna wala yasnina ba magana sata ba magana zina al'umma manzan Allah banda sata karamarta da babbarta akwai sata ta balle gida akwai sata ta balle shago akwai sata kuma da biro biro biro wannan biro ana sata da shi ta masifa kudi su zo wuciya ta teburinka da biro zaka zaka kafe biron nan sai ka sai ka kwantar da miliyan ashirin a karkashin wannan biro. akwai sata ta karin zero zero sifili sifili in ji ba balarabe ce a sifir sifir ƙara zero zero a janye kuɗi da kwangilar ƙarya da rubuta abin da babu shi wannan biran yana da yawa akwai masu shiga jahannama saboda wannan biran kwarai da gaske gashi aljihunka amma ne jagora linzamin da zai danna ka wutar jahannama khalidan mukalladan ma in ba ka yi sa'a ba so akwai wannan dan ya kamata idan an zo ana magana barayi to kada a tsaye da zance akan barayin fasa kofa da barayin tara hanya yan fashi da makami a'a akwai muggan yan fashi da makami a ofisoshi na gwamnati ko ba ka bane ba to haddasu sata haramun ne duk wanda ya ɗebi kuɗin al'umma ya je ya ci ba tare da hakkin su ba wallahi sai ya yi bayani a gaban Allah yawmal ba wala ya yasrikna wala ya zinina babu zina zina babu wala yaqtulna auladahunna bainahunna kada wala yaqtulna auladahunna kada su rinka kashe yaya kashe yaya kala kala ne akwai kisar yaya a kashe saboda tsoron talauci wala taqtulu auladakum khashyata imlaq akwai kuma kashe 'ya'ya saboda talaucin da ake ciki a talaucin da ake ciki ne ake kashe 'ya'yan dan su dan shi wala taqtulu auladakum min imlaq kar ku kashe 'ya'yanku saboda talauci kaga wannan kenan akwai kuma kashe 'ya'ya ba tare da an binne su ba akwai binnewa ko a jahiliya binnewa suke idan an haifa mutum ya mace sai ya kashe ta wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat Allah ya ce a kiyama za a tambayi mau'uda wace ce mau'uda yadda aka ɗauke ta aka turbuɗe ta a cikin ƙasa aka binne ta haka suke a jahiliya saboda tsabar kiyayya ba sa son ‘ya'ya mata to akwai yanzu masu kisan na zamani a ɗaure mahaifa mace tana son haihuwa lami lafiya shi baya son haihuwa akwai waɗanda suke zuwa an samu cikin sai ya zubar shi baya son haihuwa akwai matan da kullum suna gurin likitoci ana ta abushin ana zubar da ciki shi ma wannan duk alkatul ne kisan kai me yasa aka ce kisan kai ne dan Allah ce ku daina kashe yayan ku dan tsoron talauci dan tsoron talauci ma'ana kun ga wato tsoron talaucin da zai same ku nan gaba sai ku rinka kashe yaya ku rinka hana yayan ku existing ma'ana ku rinka hana su su rinka rayuwa sai a toshe kofar da za su zo wannan kisan yaya ne ko kuma saboda talaucin da ake ciki har yanzu al'amura sun yawa gashi ba aikin yi ba makaranta ba ilimi wane ne wane ne kawai a daina haihuwa ka samu ɗa namiji ya mace guda ɗaya da karanka guda ɗaya shikenan kawai ya ishe ka ɗa namiji ya ɗaya mace mataka kwaya ɗaya sai kare guda ɗaya shikenan sune masu cin arzikin saboda wannan aqidar ne take sawa kaga mutum ya tara dukiya ya rasa yadda zai yi har karansa ma ya bude masa account kare ba an fada ba kwanan nan a kafafen watsa labarai akwai akwai kasar da wani bature ya je bude wani kare account da komai kare sai daga baya manajan banki ya gane ya ce i am sorry please i will not open an account for dog ya gane ya ce sorry ba zai bude wa kare account ba kare fa da atm da komai aka fitar da atm card da komai da sunan kare kuma kudi ake loda masa a cikin account ɗinsa wai idan ya mutu wai wannan dukiyar wai na karan ne ka duba dan girman Allah ma masu irin wannan aƙida fa su da suke hana a haihun nan fa kaga su ne fa suke tarawa karnuka kuɗi a cikin account kai kana musulmi da aƙidar ka da tunaninka a zo a dora ka akan wannan tsarin kana sani ko baka sani sannan kuma wala ya na bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna kar a rinka zuwa da buhtani karya a rinka kirkirar karya a addinin manzon Allah Allah ya hana a yi masa karya ko a yi karya cikin mu'amala wala ya na kafe ma'ruf kada su rinka yi maka sabo su saba wa umarninka a cikin duk abin da ka umarce su kyakkyawa waɗannan su ne sharuɗan da Allah ya shimfiɗa na yi wa Allah mu baya ta ce to kuma cikin abin da aka shar'anta wa mana mu mata an ce kar mu yi wa annabi kukan kera kada a yi wannan ihun hadisi na biyar an anas bin malik radiyallahu anhu أن عمر بن الخطاب لما طئن عولت عليه حفصة فقال يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب yayin da sayyidina Umar bin al-Khattab aka soke shi a masallaci yana sallah aka zo aka soke shi Hafsa yarsa kuma ɗaya daga cikin ummahatul mu'minina matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta yi masa kuka kuka mai ɗaga sauti ta nuna damuwarta da rakinta yace ya Hafsa ya ke Hafsa baki ji manzon Allah sallallahu alaihi yana faɗa cewa duk wanda aka masa kukan kera yu azabu za a yi masa azaba ba baki ji wannan ba wa awwala alaihi suhaib suhaib rumi yayi masa kuka wanda aka hana yaqulu wa akhahu wa sahibahu wannan kalma ne da suke faɗa yayin da suka suka yi hasara wani ko suka rasa wani mutum mai muhimmanci wa khahu wa sahibahu fa qala umar ya suhaib umar ya ce ya kai suhaib amma alimta anna al muawwala alayhi yu'azzab baka san cewa wanda ake masa kukan kera shi din zai mai azaba ba ban sani ba ko kuna fahimta na ba fa mai yin kukan yanzu ake magana ba wanda aka yi kukan dan shi wanda aka yi kukan dan shi shi ma sai an masa azaba wa riwaya a wata riwayar cewa innal mayyita la yu'azzabu bi ba'dhi buka'i ahlihi alayhi lalle mamaci ana yi masa azaba saboda kukan wani bangare na iyalinsa a kansa duk mutumin da ya mutu in iyalinsa suka yi masa wannan kuka da aka haramta to wallahi sai Allah ya yi masa azaba kakka dauka gata ne ka mutu matarka tana ta ihu a gari kakka dauka gata ne 'ya'yanka suna maka ihu suna ta maka kuka wannan ba daidai bane wa fi ukhra fi qabri a wata riwaya aka ce a kabarinsa a kabarinsa sai an yi mai azaba bi ma ni a alaihi saboda kukan da aka yi masa akhrajahu al-bukhari wa muslim wa siyaqula da bukhari da muslim suka fitar da wannan riwaya siyaqi din na bukhari ne da na muslim ne wal bayhaqi wa ahmad da imam al bayhaqi da imam ahmad sun min turuqin an umar mutawwalan wa muqtasara sun daga umar da da da ainihin wato hanyoyi wasu masu tsawo gajeru wa rawa ibnu hibban fi sahihihi qissata hafsa faqat ibnu hibban ya ruwaito a sahihin sa kissan na hafsa din ita kadai banda kissar suhayb anan nan gurin ya ce anas ya ruwaito yayin da sai na umar aka aka soke shi kamar ya aka soke shi kun sani cewa ya tabbata dalilin ainihin wato rasuwar umar ibn khattab Allah yi masa rahama zuwa akai akai mai ta'addanci ya fito masallaci da asubahi yana yin sallah da asuba ya fito yana sallah wani mutum tsinanne la'ananne wanda ake ce da shi abu lu'ulwatal majusi ba majusi ne mutumin farisa ne ya shirya yaron mughira dan shi'uba ne kamar yadda imam az-zahabi ya kawo wannan kissa bi kamiliha a cikin littafin siyar alamin nubala yaron mughira dan shi'uba ne ya zo ya samu Umar ibn Khattab ya ce shi ya Umar harajin da aka dora mun ya mun yawa a rage mu wanda ba musulmi ba yana zaune a garin musulmi akwai kuɗi na haraji da yake biya sai ya ce wannan haraji ya mun yawa a rage mu Umar ya ce to bai samu damar ragewa ba yana so ya duba ya gani dan ana yin rage din kafin ya je shirya ya samu makami wani abu da ake ce da shi khinjar wani karfi haka ya sa masa guba da dafi ya tawo masallaci da asubayi ya tarar da sayidina umar ya zo ya ce a daidai sau a daidai sau ya juya zai kabbara ya faki sayidina umar ya same shi a nan a kuifinsa ya cika masa wannan hinjar din wannan karfan sai da ya huda masa ciki ya jawo mai riwaya yake cewa na umar ya sha nono da daddare a wannan daren har sai da wannan nonon da ya sha bayan jini da ya zuba sai da wannan nonon da ya sha ya zubo take na umar ya fadi a wannan wurin riwaya aka ce abdurrahman ibn auf ne ina jin shi ya kare su sallah na umar aka jefar da shi a wannan gurin yana ta as-sala as-sala har aka kai shi gida na as-sala an yi sallah zubayin an yi sallah asubahin an yi da sallah an yi sallah aka ce a yana cewa man katala ni man katala ni man katala ni waye kashe ni waye kashe ni waye kashe ni umar yana cewa waye kashe ni waye kashe ni waye kashe ni aka ce ai wannan yaro ne wato abu lu'lu'a al-majusi yace waladul mughira yaron mughira dan shi'uba aka ce eh yace alhamdulillahi alladhi lam yaj'al qatli ala yadi rajulin yaddai islam godiya ta tabbata ga Allah da bai sanya kisa na mutuwata a hannun wani mutumin da yake musulmi ne ba na gode wa Allah da wani arme ne ya kashe ni kafiri ne ya kashe ni na samu shahada amma yanzu wannan mutumin fa da ya kashe sayyidina Umar yanzu akwai mutanen da suna taro suna biki duk shekara yabonsa ake yi har maulidinsa ake yi saboda ana ce da shi wai wai baba shuja'uddin wai wanda ya fi kowa jarumta addini wanda ya kashe umar kabarinsa har zuwa ake ana ziyara yadda ka san ana ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama ana zuwa a ziyara a kabarinsa a yi masa addu'a <laughs> wace addu'a birge wanda ya saboda ya kashe Umar su kuma waɗannan mutanen a aqidar su Umar daman kafiri ne a wurin su tunda ba su da aiki sai la'anta sahabbai da zagin sahabbai wanda ya wannan ta'addancin ba ma wannan kaɗai yayi ba Imam Zahabi ya ce bayan ya soki Umar sai da ya zo wannan sahun farko sai da ya soki wajen mutum goma sha ɗaya ya bubbuke na farkon nan ya cika musu ƙarfi a wata riwaya aka ce ya fito daga masallacin da gudu ya tarar da irin makararrun nan suna ko alwala ne ya dada make shi ma ya gudu ya kwantar da mutane shamishin haka sai na umar ya da wannan ciwon da wannan sukan ya mutu radiyallahu ta'ala an to lokacin da aka masa wannan ba'an din aka yi masa wannan suka ya samu shahada to shine ita hafsa da labari ya kai mata a matsayinta na matar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma babanta ne umar sai sai ta me take wannan kara to amma a wannan lokacin yana kan gadon mutuwan fa yake cewa ya hafsa amma samiti anna sallallahu alaihi wasallam kulu anna al-mu'awwala alaihi yu'adhab baki sani ba cewa wanda aka yi masa kukan kera sai an mai azaba al-kubara'u wal uzama'u yuqtalun malamai suka ce manyan mutane daman jagorori addini galiban kashe su ake aina duka wannan al kulafa wal arba din malamai suka ce duk shahada suke Abubakar shahada shi ma ya mutu ne ta dalilin guba ko sammu da aka samu Umar kashe shi akai sai na Usman mun karanta da ku yanka shi aka yanka rago aka zo har gida aka yanka shi inda ake yanka ragon layya haka aka yanka shi aliyu bin abi talib shi ma kashe shi aka shi ma ya fito sallah da asubahi tsakanin masallaci da gidansa aka same shi da gutuma aka aka dankara masa aka kashe shi duk gaba ɗayan shahada suka yi sai wani wai dan an zo an kashe wani saboda hanyar Allah ya zo ce shi ya jawo kansa eh in malami ya shahada ko ta dalilin addini an kashi ya ce a ah, to ba gashi ba shi ya dawo kansa daman ka zo ka ce sai ka faɗi gaskiya subhanallah la tasabanna ladina qutilu fi sabilillahi amwata kar ku zaci waɗanda aka kashe saboda Allah wai matattu ne wallahi Allah ce bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allah min fadli wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa lahum yahzanun yastabshiruna bi Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al mu'minin wanda saboda Allah ba sai mutu asara ba wanda bai san meye rayuwa ba shine yake daukar cewa duniya ne a dole ka mutu wani yace tamanna unasun an amuta wa in amut tilka sabili lastu fiha bi awadi wai mutane suna burin na mutu na mutu yace mutuwa kuma wani abu ne ai wata hanya ne da duk wanda in dai na bita kowa sai ya bita hanya ce da kowa sai ya bita to wani zai ce wai zai kashe wani saboda ya faɗi gaskiya ba zan je kashewa ne to in kai kashe shi kuma kai shekara dubu a gani ko ba ka bane ba in kuma an kashe wani saboda Allah ya yi shahada saboda karmar Allah to kai kuma kana ganin cewa ai maganinsa me yasa zai zo kama hanyar Allah har a zo a kashe shi yayi shiru mana ya kyale mutane su tabar nan su to shikenan kai kuma ka zo a banza sauro zai zo kashe ka a gadanka a banza sauro kaga dai sauro sauro da kurin kai fa ka kashe shi shi zai zo ya zama sanadiyar mutuwarka ko ka sha ruwa ka shaƙe a makogoro daga kukuf kukuf kukuf sai gado daga nan kuma sai lahira so mutuwar a'izza ita ce mutuwar shahada kuma ba mutuwar banza bace to umar shahada Allah ya ji kan umar Allah ya masa rahama wannan yake nuna ya ku yan uwana ashe ko mutum yana kan gadon mutuwa in ya ga ana barna baya shiru barin da da kara muku wata kissar a lokacin da sayyidina umar din yake kwance kafin a dauki ransa sai wani yaro saurayi matashi ya zo gaishe shi da ya zo gaishe sai na umar sai ya ga suturarsa sai ya ga kayansa ya wuce idan sawu na samari ina gayu masu sanya manya manyan wanduna suna take wando bayan ya gama gaida umar zai kama ya ta sai ya ce sai umar sai kira yaro ya ce kai zo da ya zo sai ya ce daga kayanka sai yaron ya dagawa ya ce kara dagawa sai ya daga ya ce kara dagawa dai sai ya daga ya dage wandansa cap ya samar sama da shi iya rabin kori ya ce to wannan shi ya fi maka takawa ga ubangijinka yana kan gadon mutuwa kafin ya mutu ya da'awa kuma ka duba da'awar da yi da'awar da yi kan wando hatta wando ba ka barin wando ya wuce idan sa wando ni da kai yanzu mutum yana da'awar ahlu suna ne amma yana take wandonsa yana take rigarsa yana wane ne ga kuma hadisai na masu tarin yawa kuma babu wani tawili a kai ba wani tawili kurin ka saka wandon ka kada ya wuce idan sawu shine sunna dan girman kai ba dan girman kai ba wanda yake na girman kai azabarsa ta fi yawa wanda yake ba dan girman kai ba shi ma akwai wa'idi a kansa rigar ka ce ka ne duk adon da za ka yi da kwalliya kai ya wuce idan sawu a yi ado lafiya Allah isa albarka amma tela auna ni sama da idan sawu shikenan tsumma ne fa za ka bari tsumman kai kai ka wuta dan maza Allah ce ma asfala min al-ka'abaini min al-izar fa fi nar duk kayan da aka bari ya wuce idan sawu to yana cikin wuta ai sahibul izari fi nar ma abucin izari yana cikin wuta Allah kiyaye abu na shida manzo Allah ce innal mayyita yu'azzabu bi bukai ali alaihi وفي رواية الميت يعذب في قبره بما نيح عليه وذلك للي ممتي للي ممتي إن توكيدي نفا الميت lalle mamaci ana yi mai azaba saboda kukan iyalinsa a kansa a wata riwayar almayyitu yu'azzabu fi qabrihi bima mamaci ane mai azaba a kabarinsa saboda kukan da aka masa duk farmakin da ake ta kaiwa ya ku uwana ga shi mamacin fa ake ta magana saboda an riga an kawo maka bayani dangane da hukuncin mai yin kukan mutuwa tun farkon babi so da mai yin kukan mutuwa da wanda aka masa kukan duk ba a kyale su ba azaba biyu ce so kakka ɗauka yin kukan mutuwa gata ne ga mamaci jahiliya ne kamar yadda inda tarfa ibnu abd yake faɗa a cikin wato mu'allakarsa idza mintu fan'ini bima ana ahluhu wa shiqqi alayya aljayba yablata ma'badin wa wani ke cewa idan ya mutu dan Allah ai masa na'ayu ai masa kuka wannan yan jahiliya kenan da ba musulunci idza mittu fan'ini bima ana ahluhu wa shiqqi alayya aljayba yabnata ma'badi idan na mutu a yi mun kuka ibnata ma'abadi din yar gidan dan uwansa ne ma'abad dan Allah in na mutu a zura mun kuka a yi mun kuka a yabe ni a yabe ni da abin da nake yi kuma a yayya ga riga saboda ni shine wa shukki alayya aljaiba yabnata ma'abadi aljaib shine nan kamar wayar riga haka a kama kun san akwai waɗanda idan an yi mutuwa da ya ji labarin mutuwa sai kama wayar riga na kaga haka har sai ya baje ta wai dan ya nuna cewa me yana cikin bakin ciki wala taj'alini kamri'in laysa hammuhu ka hammi wala yughni ana'i wa mashhadi wannan duk jahiliya ne ba musulunci bane ba ku kiyaye wannan akhrajahu shaykhani wa ahmad min hadith ibn umar wa riwayat al-ukhra والرواية الأخرى لمسلم وأحمد ورواه ابن حبان في صحيحه wannan hadisin bukhari muslim sun ruwaito da imamu ahmad a riwayar hadisin wato dan umar kenan da a riwaya ta biyu kuma ta musulmi da ahmad sannan ibnu hibban ya ruwaito a sahihinsa a riwayar imran ibn husaini irin riwaya ta farko misal riwayatul ula riwaya ta bakwai akan wannan haramci man yunah alaihi yu'azzab bima niha alaihi yawm al-qiyamah manzo Allah ce duk wanda ya bari aka masa kuka a gidansa ko ya bari aka masa kukan mutuwa sai an masa azaba ranar tashi alkiyama saboda kukan da aka masa akhrajahu al-bukhari wa muslim wal baihaqi da bukhari da muslim da baihaqi suka ruwaito wannan hadisin wa ahmad da imam ahmad to a nan gurin ya ku yan uwana me ya kamata mu yi wajibi ne mu karantar da iyalanmu cewa ba mu yadda da kukan mutuwa ba a gidajenmu abinda baka so a gidanka na barna ina jin kana faɗa kar a yi ko kowa ya san ka a matsayinka na mai gida kowa ya sani ko ƙaramin yaro ya san cewa baba fa baya san kaza baya san kaza ko to sai ka sanar a gidanka da babban baki da wasali ba na son kukan mutuwa ban yadda in wani ya mutu a gidan nan a yi masa kuka ba har ni in na mutu kar a yi mun kuka idan kai wannan ka sauke hujja koyaushe ka mutu duk wanda ya zo ya maka kuka zunubi da laifi yana kansa wannan hadisan ba za su hau kanka ba saboda kayi wasiya cewa kada a maka kuka ma malamai suka ce mutumin da ya san ɗabi'ar al'ummarsa da jama'arsa a gargajiya ko a ɗabi'arsu suna wannan kukan mutuwa kuma bai ce kada a masa ba kuma ya mutu aka zo aka yi masa wannan kuka ai ku dole sai Allah ya caje shi akan wannan kuka da aka yi masa malam ya ce wa fi hadisi bayanu أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله ليس المراد به مطلق البكاء wannan hadisin da aka ambata yana nuna mana cewa kukan da aka ambata a hadisin da ya gabata ba kawai kuka ake nufi ba bal buka'un khasun wa huwa niyaha kebantaccen kuka ake nufi shine kukan kera wa kad ashara ila hada hadisu umar al-mutaqaddim hadisin Umar wanda ya gabata ya nuni zuwa wannan fi riwayati saniya a riwaya ta biyu da ta gabata huwa qawluhu bi ba'dhi buka'i alihi alai da bangaren kukan iyalinsa ma'ana akwai kukan da in an yi shi ba za a yi ma azaba ba kukan zubar da hawaye wannan ba za a mutum azaba ba duk kukan da babu sauti haka shasheka ma ba a azaba a kanta amma kuka mai sauti to shi wanda ya kuka zai azabta kuma kai ma za ka azabtu malai ce sun mai na zahira hadal hadisi walladaini qablahu mushkil zahirin wannan hadisin da waɗanda suka gabace shi gaskiya akwai ɗan iskali akwai matsala li'annahu yata'arada ma'a ba'd usul shari'a saboda ya ci karo da wani bangare na tushen shari'a wa qawaidiha da ka'idodin shari'a al-muqarrarati fi mithl qawlihi ta'ala wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta wala tazir waziratu wizra ukura kai afwan cikin suratul an'am yace Allah ya faɗa cewa wata wata rai ba ta ɗaukan nauyin azabar ko zunubin wata rai to yanzu anan in kun lura wani ya je yayi barna kuma an ce kai za a maka shine albani abin da yake so fitar mana da abin fili shari'a ta ce wani baya ɗaukan laifin wani aya ta faɗa wani baya ɗaukan zunubin wani to ga wani kurin ya je ya yi maka kuka kuma an ce za a yi mai azaba kuma kai ma kana da kamashi sai ma azaba duk hadisan nan da muka karanta suna bayani akan lalle za a ma azaba idan ka mutu in dai an ma kuka wannan kuka da aka haramta to yaya za mu yi da wannan aya ya za mu yi da wadancan hadisan Saban daman babu cin karo tsakanin aya da hadisi bai kamata a samu cin karo ba to malamai sai suka yi jawabi gashi kamar haka wa qad ikhtalafa al ulama fi jawabi an zalika ala thamaniyati aqwal malam dangane da wannan matsala zance zance na malamai magana tafas. akan warware wannan matsala da wannan mushkila amma yace wa aqrabuha ila sawabi qawlani zancen da suka fi kusa daidai da suka fi daidai da kusa sune zance biyu na farko mana ya ajiye shida ya kawo ma wanda suka fi ingancin na farko al'awwal ma da haba ilayhi al-jumhur abinda jumhurin malamai suka tafi akai kai. huwa anna al-haditha mahmulun ala man awsa bin nawhi alayhi hadisin ko hadisan za a dauke su ne suna aiki akan mutumin da yayi wasiya yace a yi masa wannan kukan kamar yadda muka faɗa farfa ibn ya faɗa yace idan mittu falhini bima ana ahluhu wa shaqqi alayya aljayba yabnata mabadi kamar wani wanda zai ce in na mutu ba lallai mu kuka ka san akwai masu wannan su gani suke kamalaka daukaka ka matsayinka ka daraja ka a ce in ka mutu a tama kuka ka lallai an damu da wani to duk mutumin da ya wasiya yace ya masa kuka to ya shiga layin waɗannan hadisai dole sai Allah ya masa azaba aw لم يوصي bi tarkihi علمه ilmihi bi يفعلونه adatan ko kuma mutumin da bai yi wasiya ce kar a masa kuka ba shine bayanin da muka yi da su ya san cewa al'adar mutanen garinsu al'adar mutanen gidansu al'adar jama'arsa al'adar 'ya'yansa al'adar 'yan uwansa al'adar abokanansa al'adar danginsa ɗabi'a su ne suna yi wa kuka ya sani kuma ya san nasi ya hana a yi wa mutum kuka kuma bai ce kada a masa kuka ba to wannan lalle shi ma Allah zai yi masa azaba walihaza qala Abdullahi ibn al mubarak shi sa abdullahi bin al-mubarak yake faɗa idan kana yanhahum fi hayatihi fa fa'alu shay'an min zalika ba'da wafatihi idan har shi wannan mamaci ya kasance ɗabi'arsa al'adarsa yana hana kukan mutuwa a rayuwarsa an sani a gidansa ya taɓa cewa kar a kukan mutuwa an sani a ɗabi'arsa a ƙidarsa bai yadda da kukan mutuwa ba ahlus sunna ne cikakke baya son kukan mutuwa to kuma aka zo aka yi masa kukan bayan ya mutu lam yakun alaihi shay'un abdullahi ibn al-mubarak yace babu komai a tattare da shi an masa afwa kamar yadda wannan zance zo cikin umdatul qari wal azabu indahum bi ma'anal iqab azaba dinnan ana nufin uquba wa wal akhar wasu kuma malaman suka faɗi wani ra'ayi suka ce anna ma'ana yu'azzabu ay yata'allamu bi sama'ihi bi sama'ihi buka'a ahlihi wa yariqu lahum wa yahzanu sai wasu malamai suka dan yi tawili suka ce yu'azzabu din nan ba tana nufin wato iqabi ba ba tana nufin uquba na azabtarwa ba a'a duk wanda ya mutu aka yi masa kuka to zai ji raɗaɗin kukan lokacin da suke ihu to za a yi ta sa masa ihun a jikinsa yana jin raɗaɗi an gane sannan kuma zai rinka jin ciwon abun yana baƙin ciki ina ma da sun daina da basu bai yi kukan ba suna kukan za a tayar da shi ana sa masa raɗaɗin kukan kaga wannan da dan sauki sauki kenan duk da dai matsala ne shi ma wa zalika fil barzakhi wannan a rayuwar barzakh kenan rayuwar barzakhi ita ce rayuwa ta biyu kafin a wannan wato yanzu kun ga rayuwa kala uku ne akwai rayu alhayatud dunyawiyya akwai alhayatul barzakhiyya akwai alhayatul ukhrawiyya rayuwar duniya mun yi ta yanzu muna kan yinta. ka iya cewa ma kusan karariya ce to muna da rayuwa ta biyu kuma ita ce rayuwar barzakhu ita ce idan an kwanta kwanciyar nan da ake kafin a hura kafan tashin alkiyama to shi ma wata rayuwar ce mai tsawo kuma sai dai kuma wanda Allah ya sa wata ya mutu a ƙarshen zamani to shi ma wani zaman kanshi ne shi ma wannan to rayuwa ta uku ita ce ta ƙarshe kaga alhayatul ukhrawiyya rayuwar lahira rayuwar hisabi aljanna wuta amma yanzu idan mutum ya mutu ba wai ana tura shi aljanna ko wuta bane a sai an hadu ai akwai rayuwar da za a zo a hadu a hisabi to wannan azaba ko radadin da zai je a rayuwar barzaku ne kawai wannan ra'ayi kenan walaysa yawmal qiyama ba kiyama ba wa ila hada dhahaba muhammad bin jarir at-tabari wa ghairi ibnu jarir at-tabari Allah masa rahama da sa haka suka tafi akan wannan ra'ayi wa nasarahu ibn taymiya wa ibn al-qayyim wa ghairuhuma da ibnu taymiya da wannan sun taimaki wannan ra'ayi sun goyi baya kalu suka ce wani sati insha Allah ta'ala sai mu ji me suka ce abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa tubu ilai asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.